Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya kuma makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke kawo muku shirinmu na yau Talata, sha biyar ga watan Disamban shekarar da 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Sarfilu da kanun labarai. Zababben shugaban kasar Amurka Joe Biden ya faɗa Amurkawa jiya Litinin cewa dimokuraɗiyya ta yi nasara. Babban attorney janar ɗin ƙasar Amurka William Barr, ɗaya daga cikin manyan abokan Trump, ya yi murabus a daidai lokacin da ake zaman tanki a tsakaninsa da shugaban. Kasar Amurka ta zarce yawan mutane dubu ɗari uku da suka mutu sanadiyar coronavirus a jiya litinin. kanun labaran duniyar kenan aka saurara A cikin shirin za ku ji shawarwari da masana tsaro ke bayarwa akan yaƙi da ayyukan 'yan ta'adda biyo bayan sace ɗaliban makarantar sakandare na gwamnati a jihar Katsina. Su suna samun bayani cikakku fiye da jami'an tsaro saboda su suna siyan bayanan da kuɗi. Shi kuma bayani na sirri kuɗi ne. To an dai ba za ka kashe kuɗi a bayanin sirri ba. to ba za ka samu abin da kake so a wajen yaƙi da wayannan ta'addancin ba. tsohon gwamnan jihar borno ya taimaka wa mutum dubu da rikicin boko haram ya shafa da jari da kayan aiki domin sake gina sabuwar rayuwa gwamna yana gwagwaron karfinsa bisa ga ilmantar da yaya. amma a kasa akwai talakawa musamman ma da ke idp kam da sauransu da ba su da bayan haka kuma muna tafi da shirin saka mai wuya to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Zaɓen shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya faɗa Amurka jiya litinin cewa dimokuraɗiyya ta yi nasara yayin da masu zaɓe daga duk faɗin ƙasar suka jefa ƙuri'un da ke tabbatar da nasarar da ya samu a zaɓen da aka yi a watan jiya. Yana mai cewa ƙa'idojin mulkin ƙasar an tursasa su, an gwada su, ana musu barazana amma ba su ruguje ba. a wani jawabi daga tsohon gidansa na wilmington da ke delaware biden ya yi niyyar jagorantar amurka bayan haniyar yakin neman zaɓe da kuma kin amincewa da shan kayi da shugaba donald trump ya yi biden ya ce idan wani bai sani ba a baya to ya sani yanzu abin da ke buga a zukatan al'ummar amurka shine demokaradiyya yancin faɗin albarkacin baki yancin yin zaɓe da zaɓar shugabannin wannan ƙasa mu kuma mulki kanmu bayan samun sama da ƙuri'u miliyan 81 biden na shirin hawa kujerar shugabancin ƙasar a ranar 20 ga watan janairu babban attorney general ɗin ƙasar amurka william ba ɗaya daga cikin manyan abokan shugaba donald trump ya yi marabus a daidai lokacin da ake ci gaba da zaman tankiya da shugaban kan ikirarin da ba shi da tushe na shugaban ƙasar na magudin da kuma binciken ɗan zaɓaɓɓen shugaban ƙasar joe biden jiya litinin ya je fadar white house inda trump ya ce babban lawan ya gabatar da wasiƙar yin murabus nasa kamar yadda wasiƙa ta ce bill zai ajiye aikinsa gabanin kirsimeti don yin hutun tare da iyalansa a cewar trump a shafinsa na twitter trump ya fito karara ya nuna fushinsa game da kalaman ba ga kamfanin dillancin labarai na associated press a farkon wannan watan cewa sashen shari'a bai gano wata badakalar zaɓe da za ta sauya sakamakon zaben ba. Trump ya kuma fusata cewa ma'aikatar shari'a ba ta fito fili ta sanar da cewa tana binciken hanta Biden gabanin zaben ba, duk da manufofin sashen game da irin wannan sanarwa. Ƙasar Amurka ta zarce yawan mutane dubu ɗari uku da suka mutu sanadiyar coronavirus jiya litinin. A ranar ne kuma aka yi wa ba Amurke na farko rigakafin cutar coronavirus a ƙasar. wannan lamari na zuwa ne makonni biyu bayan da miliyoyin amurka suka bijirewa gargadi don kaucewa tafiye-tafiye tare kuma da taruwa da dangi don hutun cika ciki a cewa cibiyar da ke bibiyar cutar coronavirus ta jami'ar johns hopkins ya zuwa yammacin jiya litinin amurkawa da bakwai ne suka mutu daga covid-19 cutar da coronavirus ta haifar amurka tana da mutum ɗaya cikin mutane biyar da coronavirus ta kashe a faɗin duniya yayin da aka ɗauki watanni hudu kafin amurkawa dubu ɗari na farko su kamu da ƙwayar cutar wasu masana kiwon lafiya sun yi hasashen sake mutuwar wasu mutum dubu ɗari kafin ƙarshen watan janairu. Kafin Sarfilu ya kawo muku sauran labaran duniya. Masana harkokin tsaro a Najeriya na ci gaba da ba da shawarwari ga hukumomin kasar akan matakan da ya kamata su ɗauka domin dakile wanzuwar ayyukan masu satar mutane da kai farmaki a garuruwa, musamman a yankin arewacin kasar. Daga Kano ga rahoton da Mahmud Kwari ya aiko mana. masu nazari a harkokin tsaro a najeriya na ci gaba da an karar da gwamnonin najeriya da sauran hukumomin tsaro musamman gwamnonin jihohin da wannan tarzoma ba ta kai ga jihohinsu ba da su himmatu wajen ɗaukar matakan kariya domin tsare rayuka da dukiyoyin al'ummominsu Detective Awal Bala a masani akan kimiyyar gano laifuffuka ya yi karin bayani game da matakan da ya kamata gwamnonin da wannan fitina ba ta kai gare su ba su dauka. Na farko shine tantance cewa mu yi barayin hanyoyi guda nawa ne a ƙauyukansu don yawanci ta nan ɓata gari suke shigowa na farko kenan mm. sannan na biyu su tantance cewa da wani gari da wani gari ake wannan abin da garin da suka haɗa boda da su wa'annan ƙauyukan da suka haɗa boda da su lalle lalle ne su saka ido mai ƙarfi akan cewa wa ike shiga wa ike fita na biyu kenan mm. sannan na uku dole ne su kiyaye dazuzzukansu don ta dazuzzuka suke shigowa idan an koro su ta nan an koro su ta nan an koro su ta nan to a dajin fa suke haduwa a dajin suke mitin a dajin barayin hanyoyin suke yi a dajin ake shigowa da makamai a daji ake yin kidnapping a dajin na ake shigowa da mugwayen kwayoyi a gano cewa ta ya ake barayin nan suke samun abinci ta ya ake barayin nan suke samun ruwan sha ta ya ake barayin nan suke samun maganin nuka ta ya ake barayin nan suke samun bayanai na sirri su suna samun bayani cikakku fiye da jami'an tsaro saboda su suna siyan bayanan da kuɗi shi kuma bayani na sirri kuɗi ne so an dai ba za ka kashe kuɗi a bayanin sirri ba to ba za ka samu abin da kake so a wajen yaƙi da wayannan ta'addancin ba shi ma dai manjo hassan abdulaziz mai ritaya ya ce akwai bukatar gwamnonin jihohi irin na kano da jigawa da bauchi da magombe su ƙara kaimi wajen zakulo matakai domin ganin cewa sun ba da kariyar da ta dace ga al'ummominsu a kowane lokaci. Idan gemun dan wanka ya kama wuta kai ma ka shafa wa naka ruwa. Irin wannan abu ba wai na farko ba ka lura abin da ya faru a Libya lokacin Gaddafi da aka yi ɗauka cewa ƙasashe na West Africa wato Africa duk sun ɗauka ba zai shafe su amma a hankali a hankali ya shigo kuma ya ci mu kuma har yanzu kuma yana kan mu. Saboda haka su wayannan jihohi da ya shafa ya kamata su san me ya kamata abin su ɗauka abin kuma da ya fi shine ya zama na cewa bayanai na sirri a tabbatar ana ba da su kuma su al'umma ya kamata sun ba wa gwamnati kuma da jami'an tsaro haɗin kai eh, domin yanzu duk wayannan jihohin da kake magana an kai bi su a hankali daɗe da daɗe za ga akwai baki da suka bazama cikin wayannan jihohin ba ma kamar kano da muke muna kusanci da katsina za ga cewa an ka shiga ko masallatai ko unguwanni za ga akwai bakin fuska waɗanda suka shigo waɗanda ba san su kuma ba taɓa ganin su ba ba san inda ya taso ba tantance shi ba. ya zuwa yanzu dai 'yan najeriya musamman mazauna yankin arewacin ƙasar na ci gaba da alhinin abin da ya faru a jihar katsina da ma sauran sassan yankin arewa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria. a gaida Mahmud Kwari. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu gasar filo dauki da sauran labaran duniya. Habasha ta tura ma'aikatan gwamnati bakin aiki a Tigray jiya Litinin, kuma ta umarci masu makamai su kwance ɗamara yayin da gwamnatin Firaminista abi Ahmed ke ƙoƙarin dawo da zaman lafiya a yankin arewaci bayan yakin makonni. hakanan an maido da wasu hanyoyin sadarwa da wayar tarho a babban birnin yankin makele bayan da aka katse hanyoyin sadarwa tun bayan harin da sojojin tarayya suka kai a ranar hudu ga watan nuwamba amma akwai rahotanni game da tashin farashin man fetur da kayayyakin abinci da kuma karancin ruwa rahotannin yunwa da cin zarafi ya fito daga 'yan gudun hijira waɗanda wasu daga cikinsu gwamnatin habasha ta mayar da su zuwa tigray yankin da har yanzu an hana 'yan jarida aiki ba tare da izini ba. Kasar Amurka ta sanar da cewa a hukumance ta cire sunan Sudan a matsayin kasar da ke ɗaukar nauyin ta'addanci sakamakon sauyin mulkin dimokuraɗiyya mai cike da tarihi. An sanya sunan Sudan a matsayin kasar da ke ɗaukar nauyin ta'addanci a shekarar 1993 saboda wasu manufofin shugaba Omar al-Bashir na wancan lokacin. wanda ya goyi bayan kungiyoyi masu maya irin su hamas da kuma nuna goyon baya ga mayakan sa kai irin su shugaban kungiyar alka'ida osama bin laden a cikin shekaru biyu da suka gabata wata zanga-zangar adawa ta haifar da hamɓarar da bashir wanda ya mulki sudan tsawon shekaru talatin ko manufofinsa sukan saba wa amurka da isra'ila a cikin wata sanarwa sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce an cimma nasarar ne ta ƙoƙarin da gwamnatin riƙon ƙwarya ta Sudan ta yi ƙarƙashin jagorancin farar hula don tsara sabuwar hanya mai ƙarfin gaske daga abin da gwamnatin Bashir ta gada. Jiya Litinin, gwamnatin Trump ta sanya takunkumi ga ƙawarta ƙungiyar neto Turkiyya kan sayan makamin tsaron sararin samaniya na Rasha, abin da ya kafa fagen ci gaba da fito na fito tsakanin ƙasashen biyu, yayin da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Joe Biden ke shirin karɓar mulki. Wannan matakin ya zo ne a wani lokaci mai wuya a dangantakar da ke tsakanin Washington da Ankara. Waɗanda suka shafe sama da shekara guda ba sa jituwa kan sayan makamai masu linzami samfarin S-400 da Turkiyya ta yi, tare da ayyukan da Turkiyya ta yi a Siriya. Sai kuma rikicin da ke tsakanin Armenia da Azerbaijan kuma a gabashin Baharum. Amurka ta taɓa korar turkiya daga shirinta na F-35 da shirinta na horo kan siyan makamai. amma bata kara ɗaukar wasu matakai ba duk da gargaɗin da amurkawa suka yi mata waɗanda suka daɗe suna ƙorafi kan sayan s-400 wanda suka ce bai dace da kayan aikin neto ba kuma zai iya zama barazana ga tsaron ƙawancen. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla A wani shiri na tallafa mutane da suka samu kansu cikin matsanancin rayuwa sakamakon tashin hankali 'yan kungiyar Boko Haram da aka kwashe shekara da shekaru ana yi. Tsohon gwamnan jihar Borno Kashim Shattima ya raba kayayyakin tallafi ga matasa masu yawan gaske domin taimaka musu su sake sabuwar rayuwa. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. A wani shiri na tallafa mutanen da suka samu kansu cikin matsanancin rayuwa sakamakon rigingimin 'ya'yan kungiyar Boko Haram da aka shafe fiye da shekaru goma sha ɗaya na fama da shi a jihar Borno. Tsohon gwamnan jihar Borno Sanata Kashin Shatima ya raba kayayyakin tallafi ga mutane dubu ɗaya da suka samu kansu cikin matsanancin rayuwa sakamakon wannan ibtila'in. An dai raba wannan kayan tallafin ne da mata da maza da kowanne aka ce zai samu naira dubu ashirin da biyar yayin da akan baiwa wasu kekunan ɗinki da kayan gyaran gashi na mata da maza da ma dai wasu kayayyakin koyon sana'ar ga waɗannan matasa na tuntubi tsohon gwamnan jihar borno sanata kashin shatima ko menene dalilinsa na bada wannan tallafi eh babban abin shine mu ga cewa mun tallafa mutanen mu su samu jari gwamna yana gwagwaron karfinsa bisa ga ilmantar da amma a kasa akwai talakawa musamman ma da ke idp cam da sauransu da ba su da abin mata wanda su suke rige da gidajensu dole ne a taimaka taimaka musu kuma a haɗa karfe da karfe mu ma mu zo mu ga yaya ta wani fanni za mu tallafa mutane mu taimaka masa to mutane dubu kalilan ne a cikin mutane miliyan shida a taimaka mutane dubu kalilan ne to ko me waɗanda suka amfana da wannan tallafi ke cewa ne ke sunana zainab tayyib alkali daga bama local government Allah ya bashi lada insha Allah mun yi alkawari kuma za mu yi amfani da ilimi da kaya da aka bamu insha Allah we make proud ke me aka baki an bani makeup kit ne box consisting of wannan products da tools hmm. na makeup dama ya eh, dama kina wannan aikin ne ko kuma zaki soma ne yanzu ya ina yi kina da naki shago ne ko kuma wannan shi ne zaki bude wannan taimakon zaki kokari ki bude naki shago eh to ina yi ne a gida amma da wannan taimakon za a iya bude shago din ma akwai wasu da ke kula da su haka eh haka ina tare da da kannina da sauransu kuma da kina taimaka musu iya na mai tare aliyu na samu keke na dinki ne na to dama kana wannan sana'a na dinki ne ah, a ba na yi ne kawai Allah ya bani sa'a ne na zo na karba wannan keke ne zan janye kasuwanci da shi ne hmm. za ka yi aikin eh, dinki? Ai sosai ma yanzu haka ma yana kwarin kama shago ne je fara kasuwanci na da shi. Kuma kana sanin ka rike yan uwan yawa yan uwana da abokan arziki ba. Shi ma dai gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum cewa ya yayi. This empowerment material inshallah when utilized go a long way ensuring the means of livelihood of some of our displaced communities in Borno state. Ya ce wannan kayan tallafin idan Allah ya yarda idan har suka yi amfani da shi yadda ya kamata zai taimaka wajen samar da harkokin rayuwa musamman ma ga 'yan gudun hijiranmu da yanzu haka wannan rigingimu ya daidaita don haka ina kira ga matasan da suka amfana da waɗannan kayayyaki da su yi amfani da shi yadda ya kamata haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a nigeria. to a gaida haruna dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci tara. 31,49 da kuma 60 sai kuma da 1,530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraro ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. tsaka mai wuya. sunana ibrahim kantama daga nan a Niyami a jamhuriyar niger kati da aka yi da ake mashi suna karta biometric na harkokin zaɓe abu ne wanda yake da mahimmanci saboda shine na farko a wannan ƙasa ta mu mahimmancin ta shine ba yadda za a yi mutum ya sake yin zaɓe sau biyu ko sau uku saboda ce tana da hoto tana da zanen yatsotsi wanda da duk lokacin da aka zo ka gwade ta in ka yi zaɓe to fa ita wannan na'ura da ka zo ka yi zaɓe za ta nuna cewa a wannan katin mai ita ya yi amfani da duk wata hanyar magudi an datse ta don haka na yi farin ciki da wannan kati kuma na ji daɗi kuma na yi goyon bayan wannan abu ina ma kira da duk ƙasashen duniya musamman namu na afirka wanda mu ne mu ta yi gaba to su koyi da wannan abin su yi zaɓe ta wannan hanya ita ce za ta hana magudi. suna na dai alhaji daura tankama ɗan ƙungiyar kare hakkin na adam cikin kundi na zaɓe an ce za a aiki da wannan fishe biometric kati wata wanda yake da na'ura a jikinsa wanda idan kayan nan ba za ka yi can wurin ba yanzu a kwana tashi yanzu muka gani an hiddo takarda ga ta nan da in ta fada ruwa shi kenan ta gama aiki kenan kaga wannan aiki bai ba kuma ba ita ba ce kamata waccan wadda aka yi magana ta farko cikin kundin zaɓe ita ce aka yi bidije cikin bidije na kasa aka ɗebo kuɗi makudai aka ba wasu 'yan kwangila kuma wannan aikin bai samu ba yanzu aka hido mana wata takarda ka tafi sayan rakumi ka so ɗan akuya kaga akwai a'ya tambaya Jama'a baka ku da warhaka, barka mu da sake haduwa a shirin tsaka mai wuya. A ci gaban muhawar da ake tabkawa tsakanin Alhashi Muhammadu Mai Duka na jam'iyyar adawa ta Model Lumana da Alhashi Asmanu Muhammadu na PNDS tarayya mai mulkin Nishar. A yau za mu ji yadda waɗannan ɓangarori ke kallon sabon samfarin katin da za a amfani da ita a babban zaben watan disamban da muke ciki to amma za mu fara da jin dalilin da ya hana a ji ɗuriyar jagoran 'yan adawa hamma amadu bayan da kotun tsarin mulkin ƙasa ta hana masa shiga zaɓe yayin da wasu rahotanni ke cewa tsohon firaministan ya gudu zuwa wata ƙasar waje saboda raɗaɗin wannan mataki ko da yake ya dawo gida a ƙarshen makon jiya alhaji muhammadu mai menene plan b naku a yanzu saboda a samu eh, yadda jam'iyyar za ta samu ta shiga zaɓe ba wai lalle dole sai hama ba saboda wasu na cewa ma ah, ya gudu abin da ke bada mamaki shine a ce hamma ya gudu na daidai hamma ba a ce polisi na belate ba ba a ce shari'a na belate ba ba gidan kasu shike ba kenan hamma ya yi tahiya gudu shi gudu fara fargami na ɗaya za a hiddo sakamako dan da za a cewa shi ba dan takara na ba shi zai sa shi gudu kaga kenan waɗannan duk maganganu ai kandida yansu ba zum shi ya fara hiddo wannan takarda kenan duk waɗannan maganganu na banza da wahina na ana son a nuna maka man militan yan malumara hamma ai ya ta ya barku ba wannan zance na hamma shi na cikin wasu ayyuka zance ni yau ban ya ce maka ga plan B saboda eh, ni in ka kabbara ne kamar wadda na ce na har yanzu ni wanga abu yana sa ran eh, za a dawo bisa kan gaskiya pnds tun da sun ka fara iko kaga wadda hiyar take don haka kaga kasa ko da tana cikin mawuyacin hali kuma talakawa na kuka da su. Mm. wannan karin za a yi aiki da wata kart da ake kira biometric. to ai ka gani katin da sun ka ko yanzu haka zaman da ake duk wanda a dan siyasa babu ranar da ba a kira ne ko wajen rabon karta inga. wallahi wallahi na hikira jiya ko har minu akwai inda aka kira ni aka ce men gashi nan kati ana rarraba mutane na zawwa suna ɗauka kati ba akan ka ba da recipe sai ba kuma abin da suka nuhi za su yi procuration misali kenan kaga e eh, har yanzu akwai matsala alhali ko recipe sannan da an ka baka shine ke sawa in ka zo wurin katin ka a amshi recipe sai in na adiba a amshi a baka katin ka wallahi wallahi akwai wanda zo nan tallagi nan daidai gidan mai gari wajen masallaci wannan aka ce mai si dawo onzor ina ba ka hada lokaci saboda musi saboda ni ba magana bisa kan karya shi dawo onzor saboda procurer ya zo ya ce an ce ana ba da ka duk wanda bai kare shi ne ga abashi kati shine a gaskiya amma da suke sun ɗoki mutane da yawa lokacin arolama kowa ya sani kowa ya jiya sun ɗoki mutane sun kai su wani wuraren sun yi kenan su ne za zuwa su ɗauko katin su daga baya a je a yi procuration na ƙarya. To takarda ce ta ka ba da izini a ji a ɗauko ba. Ta ba da izini a yi maka zaɓe ba ba ba ba ba ɗauko ma kati ba. Ai ɗauka kati inda yanzu an tsaya a ce dole kowa tun da an baka recipe sai in ka. In za ka zawa ɗauka kati in nan kawo recipe sai. kenan an tabbatar da wanda adda katin shine tun daga foto sai a diba a gani kenan in batun baka zo ba wani bai da izinin shi ɗauki katin ka to amma ba haka ne ake yi ba yanzu zaman da ake wurare da yawa ina zuwa eh. kenan in suka ɗauka sai a je a yi procuration don da su ne a da iko za a je a yi musu procuration kenan sai a yi zaɓe wurin a kan bashi nan ka sa ka ganin mutane da yawa suna da katin su sun rasa su amma an yi musu zaɓe to don haka ita ga katin ko da suka cewa kartu securize ce a realite akwai matsala gare ta sosai kuma shine muka kira tun hware katin ta da inganci ba ta da sahihanci ta da a bakin ingancin ta gudana akwai foton ka kuma ko ta fada ruwa bata jikewa bakin ingancin ta kenan amma bai hana misali in kai zaɓe na shugaban ƙasa da shi shi an ba da izini ko ina kake kana iya zaɓe kana iya kai zaɓe misali yanzu ka yi zaɓe nan yamai ko minisank bayan ruwa na ko sai ka zo ka yi zaɓe komin in ka koma komin duk ka yi zaɓe na shugaban ƙasa kana iya duk waɗanga zaɓe biyar lokaci ka da yawa ba, ba tare da an gane ba. Shakka babu ba tare da an gane ba saboda ga katin babu inda za a rubuta cewa kayi zaɓe shi kenan. babu shi. Hmm. Alhaji harkar katin na ga ba abinda aka yi tsammanin eh, za a fito bane shine kuma kashi yadda ake raba katocin da kuma yadda ake da shakku eh, game da sahihancin wannan katin. Abin da ke bani mamaki hisabilillahi mai duka bai yiwuwa zancen kasa ne muke ha a ce dole duk wanda ya zo yana da kartikin shi sai ya kai risifisai mai duka yau wanda a ƙauye shi ne gaskiya saboda an baka recpc ina zuwa ina zuwa mai duka mutum nawa ke da recpc yau ga hannun shi ko kai aka tambaya yau recpc in kana da shi gidanka ashe in kana da yare na yiwa in ba ka amshi ba yara sun bada recpc ah, amma amma abinda za ka ce mini wanda ya rubuta sunan shi yana da kartikin shi da fasfarkin shi da duk abubuwan da doka ta ce ka rubuta da su idan ka je wurin mai gari ga wanda ke ba da katakin nan ba militan kin farti ba ne sai ni ta kai su tare da mai gari tare da masu garuruwa aka duba aka ga sunan ka ba da katakin ka an gani an ba ba katakin ka dole sai da risifise babu ina ka sai risifise babu risifise an baka shi dan gane inda abin ka shiki inda ni mana abin da nake yanzu zancen da nake bari in kare bari a'a nan zance na kuma naku dama ku fa kullun akwai rikici gare kullun wannan yau wallahi duk wanda ke da karta garin ga message da bro ka farta biki da nako da maka message kin da aka aiko mini na karta kina ga inda shike zai amsa an taba haka nan amma su sama duka in ruwan sama kai yau sai sun ce abin da an kai yau ruwan ga da an kai an aiko cako daga sama ba ruwan kwarai ba ne saboda haka mutane ne wanda sun rikici suna cikin ɗimuwa sai dai allah ka musu sauki to madalla a gaishe ku da fama masauraro nan muke bankwana da bakin nan namu wato alhashi asmanu muhammadu na pnds tarayya ta alhashi muhammadu maiduka na jam'iyyar model lumana ta 'yan hamayya waɗanda suka fafata a muhawarar da muka zo muku da ita a tsawon makonni hudu daga nan ofishin muryar amurka na birnin yamai wacce ta mai da hankali a kan siyasar jamhuriyar niger musamman game da zaɓuɓɓukan da ake ran gudanarwa a watan nan na disamba yanzu a madadin bakin namu da jagoran tsaka mai wuya aliyu mustapha sokoto ni sulaimu muni barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku sai an jima. to madalla a gaida malamai. Yanzu kuma gasar filu ya dawo da takaitattun labaran duniya. Zaɓen shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya faɗa Amurka jiya litinin cewa dimokuraɗiyya ta yi nasara. Yayin da masu zaɓe daga duk faɗin ƙasar suka jefa ƙuri'un da ke tabbatar da nasarar da ya samu a zaɓen da aka yi a watan jiya. Yana mai cewa ƙa'idojin mulkin ƙasar an tursasa su, an gwada su, ana musu barazana amma ba su ruguje ba babban attorney janar ɗin ƙasar amurka william ba ɗaya daga cikin manyan abokan shugaba donald trump ya yi marabus a daidai lokacin da ake ci gaba da zaman tankiya da shugaban kan ikirarin da ba shi da tushe na shugaban ƙasar na magudin da kuma binciken ɗan zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Joe Biden. Kasar Amurka ta zarce yawan mutane dubu ɗari uku da suka mutu sanadiyar coronavirus jiya litinin a ranar ne kuma aka yi wa ba amurke na farko rigakafin cutar coronavirus a kasar wannan lamari na zuwa ne makonni biyu bayan da miliyoyin amurka suka bijirewa gargadi don wa tafiye-tafiye tare kuma da taruwa da dangi don hutun cika ciki habasha ta tura ma'aikatan gwamnati bakin aiki a tigray jiya litinin kuma ta umarci masu makamai su kwance damara yayin da gwamnatin firaminista abi ahmed ke kokarin dawo da zaman lafiya a yankin arewaci bayan yakin makonni. Hakanan an maido da wasu hanyoyin sadarwa da wayar tarho a babban birnin yankin Makele. Bayan da aka katse hanyoyin sadarwa tun bayan harin da sojojin tarayya suka kai a ranar hudu ga watan Nuwamba. Amma akwai rahotanni game da tashin farashin man fetur da kayayyakin abinci da kuma karancin ruwa. kasar amurka ta sanar da cewa a hukumance ta cire sunan sudan a matsayin kasar da ke daukan nauyin ta'addanci sakamakon sauyin mulkin demokaradiyya mai cike da tarihi an sanya sunan sudan a matsayin kasar da ke daukan nauyin ta'addanci a shekara da uku saboda wasu manufofin shugaba omar albashir na wancan lokacin wanda ya goyi bayan kungiyoyi masu gwagwarmaya irin su hamas da kuma nuna goyon baya ga mayakan sa kai irin su shugaban kungiyar alka'ida Osama Bin Laden. Jiya Litinin, gwamnatin Trump ta sanya takunkumi ga kawarta kungiyar NATO Turkiyya kan sayan makamin tsaron sararin samaniya na Rasha. abin da ya kafa fagen ci gaba da fito na fito tsakanin kasashen biyu yayin da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar joe biden ke shirin karɓar mulki masu sauraro a nan kuma ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. kafin mu yi sallama da ku bari mu taya zubai da alhaji adam wini ba wanda aka ɗaura aurenta a ƙarshen mako to allah ba da zaman lafiya da zira a ba tare da godiya ta musamman ga mai shehu da hajiya ayi zabzugu da hajiya baida da kuma hajiya ammatu yanzu a madadin sarfila hashim gumal da ya taya na gabatar da shirin da kuma cuba hero ne wanda ya bada umarni da ma mu na wannan safiyar Baba ya kuma makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.